Yanzu aka gama haska wani fim wanda ya taɓo maudu'in musgunawa jinsi, musamman ma ga 'ya'ya mata. Ta yashi wannan fim kin yake nuna ainihin yadda cin zarafin jinsi yake a halin yanzu. Wannan kin da muka kalla tabbat labarin yana magana ne kan cin zarafin da mata ke fuskanta tunda macen da abun ya riska ba makawa ta shiga a cikin wani mawuyacin hali tunda an mata fyaɗe amma kuma don gudun kucin jama'a sai ta kyale ta kasa faɗa ma kowa halin da take ciki don gudun kada mutane su ce ta tona ma kanta asiri kuma ta kume ta kanta da iyalan gidansu wa'anne hanyoyi ne kuke bi domin sanya 'yan matan su ringa faɗa idan ana musguna musu mm, muna wayar musu da kai muna ba su horo inda muke nuna musu hanyoyin da za su bi idan an keta musu haddi kuma kada su ɓoye su rinka shaida ma mahaifinsu kuma in uwayen nasu ba sa raye su nemi kungiyoyi masu zaman kansu su shaida musu daga nan kuma za a nuna musu inda za su kai kukansu a shahe musu hawayensu Ko kun taɓa samun wata wacce ake musgunawa da ta kawo ƙara a washenku? Mun taɓa samun wata da ta kawo mana kokanta. Ganin cewa muna mu'amala da ƙungiyar nan ta SOS FEV mai kare hakkokin mata da yara da suke fuskantar cin zarafi a cikin iyalai. Kuma ƙungiya ce da take cikin gamayyar ƙungiyoyin Kwangafen. Sai muka mata jagora zuwa can daga nan kuma suka kula da ita. Wani irin taimako ne kuke basu? Muna koya musu 'yan sana'o'i kuma muna ba su horo kan yaƙi da jahilci. Ko da su 'yan matan sun yarda sun bayyana, akwai iyayen da su sun fi son a yi shiru. Wani kira ne kuke zuwa gare su? Gaskiya ne bai kamata ba uwaye su kyale wani lokaci suna yin shiru ne saboda wanda yamma yarinyar fade wani dan uwa ne ko kuma abokin wasan yarinyar wai a boye zancen kada mutane su sani wai abun kunya ne a gare su to daga yanzu wannan duka ya zama tarihi da zarar an ci zarafin ku ko diyar dan uwanku ko kuma diyar makwabta to babu wani boye-boye kawai ku bayyana.